yar maye yar maye yar maye ya kamata ki bar shaye-shaye cewa sai matasa sun zama nagari za a samu kyakkyawan gobe sanata muna gobe mataba sarki yake ba mu mota idan za a tafi aiki a ba jami'an kilos daga nan gidan su je su tafi aiki su dawo da shi kike shiga aikin mutanen ki domin daurin gindin daga nan gidan ya faro daurin gindin daga wurin shugabanninmu na siyasa ya da wannan gida muna gode wa gwamnatin jihar jigawa domin ba mu ita ta yaran godiya da irin wannan abu da aka yi ha ilaude daga nan masarautar gumel

力を合わて